ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku daga nan radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga jamhuriyar musulunci ta Iran. Mustapha da mutane da ku a cikin wannan fitowa wata ita ce zango na farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya. To abin da za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su. Sai kuma shirin nan naku na masu sauraro daga nan sai duniyar mu a yau.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 wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu sai ga zama domin aji labarin duniya ta da tahir amin raju ga labaran duniyan da farko ga su hukumar makamashin nukiliya ta kasar iran ta ce shirin nukiliyar iran ba za ta taɓu ba a najeriya kuma kungiyar 'yan kabilar ibo ta yi maraba da hukuncin sakin namdi kanu sannan za ku ji cewa 'yar wasan tseren iran ta sami lambar zinari a wasannin asiya da ake gudanarwa a kasar koe yanzu kuma ga cikakkun labaran kakakin hukumar makamashin nukiliya ta kasar iran ya bayyana cewa shirin nukiliya kasar ba za ta taɓu ba ba abin da ya rage wa makiya sai dai kofar tattaunawa da kuma diplomasiya tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto behrus kamal vandi kakakin hukumar nukiliyar ƙasar iran yana faɗar haka a jiya asabar ya kuma kara da cewa hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya wato iaea e ta gabatar da wasu rahotanni ta karya dangane da shirin nukiliya kasar iran da nufin bata sunan iran a wannan fagen beirut kamalvandi ya kammala da cewa shirin nukiliya kasar iran ba za ta tabu ba beirut kamalvandi ya kammala da cewa shirin nukiliya kasar iran ba za ta tabu ba duk tare da makirce-makircen da hukumar iaea e tare da wasu kasashen duniya suke mata ya ce iran ta shiga cikin sahun kasashen duniya masu fasahar nukiliya a duniya kuma ba za ta fita ba har abada ƙungiyar 'yan kabilar ibo mafi girma a tarayyar najeriya ohanaiza ibo ta yi maraba da hukuncin wata kotun ɗaukaka ƙara a abuja na wanke namdi kano shugaban ƙungiyar ipop wacce take son ɓallewa daga najeriya don kafa kasar ibo zalla jaridar premium time ta najeriya ta nakalto jagada kuma professor george obiozo shugaban kungiyar yana kira ga gwamnati tarayyar najeriya ta sallami namdi kano kamar yadda kotu ta yanke hukunci kafin haka dai ministan shari'a kuma Antony general na najeriya mai shari'a abubakar malami ta bakin mai magana da yawunsa umar garba ya ba da sanarwar cewa kotun ɗaukaka ƙara ta wanke namdi kanu ne daga zarge-zargen da ake masa amma bata ba da umarni a sallame shi ba malami ya ce gwamnati ba za ta sake shi ba kuma za ta binciko wasu zarge-zarge da za ta tumi kanu da su ta sake gurfanar da shi a gaban kuliya iran ta sake musanta zargin taimakawa ƙasar rasha da makamai domin yakar ƙasar ukraine ministan harkokin wajen kasar iran ne ya bayyana haka a yayin wata zantawa ta wayar tarho da babban jami'i mai kula da manufofin kungiyar tarayyar turai wato joseph borrell hussein amir abdullahian ya ce ba siyasar iran ba ce taimakawa wani bangare da makamai a kasar ukraine babban jami'in na ƙasar iran ya sake nanata cewa ƙasarsa na da hulɗa ta tsaro da ƙasar rasha amma siyasa a yankin ukraine bata tanadi baiwa wani bangare makamai ba kuma fatan da kasar take da shi shine a tsaida yaƙi a ƙasar ukraine masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kasar pakistan ta gayyaci jakadan amurka a islamabad domin nuna fushinta a hukumance kan kalaman shugaban amurka joe biden kan makaman nukiliyarta a wani jawabin da ya yi a ranar alhamis biden ya nuna shakku kan amincin shirin nukiliyar kasar pakistan yana mai danganta pakistan ɗin da ƙasa mai hadari a duniya kuma ba ta da haɗin kai ministan harkokin wajen pakistan bulawal buto zardari ya ce ya yi mamakin kalaman biden ganin yadda a cewarsa kasarsa ta cika dukkanin sharuɗan mallakar makaman tare da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea mr zardari ya ƙara da cewa idan akwai wata tambaya game da nukiliya makwabciyar ƙasar wato india ya kamata a tambaya wacce kwanan baya ta harba makami mai linzami a cikin yankin pakistan in ji shi a cewar shafin yanar gizo jaridar down shi ma tsohon firaministan kasar ta pakistan imran khan ya yi allah wadai da kalaman biden kan shirin nukiliyar ƙasa ta pakistan a fagen wasanni kuma nazani fatime yar tsere daga kasar iran ta sami lambar zinari a gasar tsere na mita 400 a wasan motsa jiki na nahiyar asiya da ake gudanarwa a halin yanzu a kasar kuwait kamfanin dinaci labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa fatime nazani ta kammala a tseren mita 400 a cikin minti ɗaya da digo ɗaya inda ta keta wa'anda suka gabace ta a wannan fagen masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. ma sauraro ga duniyarmu a yau wanda a yau zai dubi ne akan martanin da iran take yi ga masu tsama baki a harkokin cikin gidanta duniyar mu a yau ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowa ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa daban-daban da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa musamman ma da ya masu alaƙa da wannan yankin na yammacin asiya to a yau za mu yi dubi ne akan yadda jamhuriyar musulunci ta iran take ci gaba da gargaɗi ga ƙasashe masu katsalandan a harkokin cikin gidanta musamman a zanga-zanga da tarzoma da aka yi a wasu yankunan ƙasar. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a ci gaba da mayar da martani da kuma gargadi da jan kunne da jamhuriyar musulunci ta iran take yi wa wasu kasashe masu katsalandan a harkokin ci gidanta a baya-bayan da ministan harkokin wajen ƙasa amir abdullahiyan ya bayyana cewa iran fa ba irin kasashen nan ne da ake yin juyin mulki ba amir abdullahian ya bayyana hakan ne dai a yayin da yake magana ta wayar ho da babban jami'in harkokin waje na kasashen turai yana mai kara da cewa iran ƙasa ce da gwamnatinta ta dogara da goyon baya mai ƙarfi na al'umma kuma tsarin demokuraɗiyya yana aiki a cikinta. don haka ba ƙasa ce da za a iya jin mulki na gizo ba har ila yau abdullahiyan ya ce iran ginshiki ce mai ƙarfin gaske na zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan yanki tattaunawar ta ɓangarorin biyu ta kuma taɓo batun ɗagewa iran takunkumi da tattaunawa da ake yi a kan haka da kuma alakar da ke tsakanin iran ɗin da ƙungiyar tarayyar turai ministan harkokin wajen na iran ya kuma jinjina babban jami'in diplomasiya na turai din joseph borrell saboda yadda yake kai gauro da mari domin ganin an sake farfado da jejeniyar nukiliya da ya koma magana a kan mutuwar masa amini ministan harkokin wajen na ƙasar iran amir abdullahiyan ya ce likitoci ƙwararru da kuma masana shari'a sun gabatar da dalilai akan mutuwar masa wanda abin takaici ne kuma a halin yanzu ana ci gaba da ɗaukar matakai ta fuskar doka da shari'a akan wannan batu amma kuma duk da kasashen turai sun baiwa kansu haƙƙin tsoma baki a harkokin cikin gidan iran to abin tambaya a nan shine ko waɗanne irin matakai ƙasashen na turai suka ɗauka dangane ɗaruruwan mutanen da jami'an tsaro musamman 'yan sanda suka kashe da kamawa a cikin ƙasashen kanada da kuma amurka babu wata ƙasa a cikin ƙasashen turai wacce za ta labinta ta abinta da tarzoma da bori a matsayin abu mai kyau amma kuma a lokaci ɗaya waɗannan ƙasashen su ne suke karɓar tarzoma a matsayin abu mai kyau a cikin iran ministan harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta iran ya kuma bayyana cewa da akwai bambanci a tsakanin hargitsi da kisa da kone-kone da ta'addanci a gefe ɗaya da kuma yin zanga-zanga domin neman wasu haƙƙoƙi a cikin ruwan sanyi wani bangare tattaunawar ministan harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta iran ya yi nasiha ne a kasashen na turai da su kalli al'amura yadda suke a ƙasa dangane da alaƙa da ke tsakanin iran da ƙasar rasha kuwa ministan harkokin wajen na iran amir abdullahiyan ya bayyana cewa muna da alaƙa ta fuskar tsaro da ƙasar rasha sai dai siyasamu a kan yakin da ke faruwa a ukraine shine yin kira da a kawo ƙarshen shi a cikin gaggawa sannan kuma da kawo ƙarshen yadda mutane suke yin hijira suna barin matsugunansu a nashi gefen babban jami'in diflomasiyyar na tarayyar turai ya ce ko kaɗan nahiyarsa ba ta tsoma baki a harkokin cikin gidan iran to kwanaki kaɗan da suka gabata ma dai kakaki ma'aikatar harkokin wajen na iran ya mayar da martani a kan furucin shugaban ƙasar faransa emmanuel macron da wasu jami'an gwamnatinsa a kan tarzoma ta iran nasir Kan'ani ya ce furuci da shugaban ƙasar faransa yayi yana yin kira ne da a ci gaba da tashe-tashen hankula da tarzoma da shiga shara babu shanu abin mamaki in ji kakakin ma'aikata harkokin waje na iran shine yadda shugaban na ƙasa faransa da wasu jami'ai na gwamnatinsa suke yin kira ga gwamnatin iran da ta nisanci ɗaukar matakai akan masu tarzoma da ɓarnata dukiyar al'ummar ta gwamnati tsarin mulkin jamhuriyar musulunci na iran kuwa kamar yadda nasir kan'ani ya sake ambatawa ya bayar da dama ta yin zanga-zanga a cikin ruwan sanyi da lumana faransa dai tana yin wannan irin katsalandan ne dai a harkokin cikin gidan iran da zuga masu tarzoma a lokacin da shugaban ƙasarta yake yin barazana na cewa za a yi amfani da karfin tuwo a kan ma'aikatan faransa na kamfanin man fetur da iskar gas waɗanda suke yajin aiki wato a tilasta su su kawo ƙarshen yajin aikin da suke faransa tana son ta yi amfani da kafin tuwo domin dawo da masu yajin aiki a cikin gidanta amma a iran tana kiran masu bore ba yajin aiki ba da su ci gaba da abin da suke yi sannan kuma da buƙatar gwamnatin iran ɗin da ta kyale su su ci karansu babu babbaka kan'ani ya ce wannan shine hakikanin munafinci a fili kuma tsakar rana daga faransa haka yana nuni da cewa batun kare haƙƙin bil'adama a wurin wasu ƙasashen turai ba komai ba ne sai wani abun wasa da suke sarrafa shi inda suke so suna amfani da shi domin su tsoma baki a harkokin cikin gidan kasashen da suka ga dama kakakin gwamnatin faransa dai ya yi wa ma'aikatan da suke yajin aiki a cikin ƙasarsa barazana da su koma bakin aiki ko kuma a yi amfani da ƙarfin tuwo domin a mayar da su bakin aikin don haka abinda wasu kasashen na turai suke yi shine wasa da batun kara haƙƙin bil'adama domin cimma manufar siyasa musamman kasashen da suke da saɓani na siyasa da su jamhuriyar musulunci ta iran da ta sha tabbatar da cewa al'umma ƙasar suna da haƙƙi da su gudanar da zanga-zanga ta lumana da ruwan sanyi domin neman biya musu bukatunsu wanda kuma hakan ba bakon abu ba ne a iran tana faruwa dai a lokaci ɗaya ba iran ba babu wata ƙasa ma a duniya za ta lamunta da yin barna da tarzoma da kuma wato yin ta'annati ga tsarin tattalin arziki na ƙasa to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin mu ƙwararre ne kafin mu karkare baki dan yuban kwana da kuma muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya. To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Musulunci Radio Tehran mai magana shi ke tayar da ganin agar jamhuriyar Nijar. Duba da muna karshen mako kuma ina son yi amfani da wannan dama in yi sakonnin gaishe da shi na na karshen mako. Na farko ina da aboki na ya kuma mai aiki ba da raka jihar nan da magaran akwai iso madafi akwai ni ni Star kasuwa kwalliya akwai Sani Iso madafi akwai Alkasun Baba Liman Aha akwai Gwani Lawan ga Gamadan Kura Kano muna mashi fata alheri akwai Raba mai yaci a nan jihar da magara ina maka biro fata alheri akwai miji mai adadi ta sau a nan birnin da magara duk zaman ta kusi mutu na mashi fata alheri da fata ya cikin koshin lafiya akwai yes prezi na kula da ra'ayin zuki da ke nan birnin agar suna mashi fata alheri akwai ibrahim haruna bingira ja abuja wanda yake a jamhuriyar kamar a daidai wannan lokaci yana mashi fata alheri prezidan na fada prezidan na asusasun haɗin kan matasan nijar suna mashi fata alheri da kowa da kowa assalamu alaikum gidan rediyo rediyon jamhuriyar musulunci na iran barkan ku da wannan lokaci kuma muna godiya sosai da kuke bamu dama muna tufa bakin albarkacinmu mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara gusau lokal game magani da farko ina gaida shugaban wannan shiri malam hassan barka da wannan lokaci da kai da sauran ma'aikatan wannan gidan mai albarka na muku barka da wannan lokaci sannan ina gaishe da sunusu madattai da iso madattai da kuma gwani lawal gama da kai ma ina gaishe Amurka da Malam Nazifi Ibrahim Sokoto da kuma Iliyasu Jigawa da sauran dukkan 'yan uwa da abokan arziki na cikin wannan gida ina muku barka da wannan lokaci da kuma tsoho mai albarka da ina muku barka da wannan lokaci da fatan kowa ya wuce cikin koshin lafiya Allah ya sa haka amin mai magana Mumin Muhammad daga na Zamfara sai lokacin Gamin Magani. Assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi wa eh, Radio Iran mai albarka ina son ku bani dama in gaida 'yan uwa da aminan arziki cikin wannan shahi littafi mai albarka daga farko eh, ina gaida hassan barka kai ma ina gaida ka eh, lawali an do agadas ina maji na jinjina maka ina gaida ka lawa abbali kai ma ina gaida ka iliya hamidin isu mamma amfani hadiba da masu radio niger za ku mai kihi na maryama da maryama shi ita tayar agadas eh, sanisi madattai ya kuba da raka duka ina gaida ku daga nina alhaji amman tari daga nan gaya mai duka yan uwa da amina arziki wanda a cikin wannan shahi duka ina gaishe ku duk wanda a cikin wannan tahiya ina gaida da kowa da kowa kuma Allah ka ba kasan mu zama lafiya Allah ka albarkaci kasan mu Allah ka taimake mu abincin da muka samu na wannan aka noma Allah sa dibe shi lami lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci sunana Comrade Barashin Lara Gafta. To da farko ina so ne amfani da wannan dama da fatan da dukkanin ku kuna cikin goshin lafiya kuma zan yi amfani da wannan dama na mika sakon gaisuwa ga dan uwa da abokan arziki kamar su Comrade Ali Yahya Jafar Unguru da Comrade Ilyas Yakubu Digawa akwai kawo mai ruwa bajoga akwai Comrade Umar Baban Yaya Sabon Gida akwai Yahaya Danno Azare akwai Firistasi ibini abdullah azare akwai usman manuka mai ruwa funtuwa akwai dukkanin manyan yan gwagwarmaya irin su wari malam bare bare zuwa akwai su rashid maina akwai dukkanin irin su baban gida abubuwa fajewa ta kai akwai su isa jikan mai saje toro akwai su kaduri riga ga dan fulanin wardi akwai su malam malam mai zanen hula gwalolo akwai bala muhammad damban akwai abdulsalam mai walla damban akwai usaini abba damban akwai shehu adamu rijau akwai ado salati goma ga annabi akwai matansa jamila da fati da dukkanin shawarar yan gwagwarmaya da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya ranar mu na Nijar da Najeriya kamar da cari na yi fatan alheri da fatan Allah ya haɗa kanmu Allah kuma ya bar zumunci muna na kwamar Ibrahim Lara Gabta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Musulunci. Mahawarin bakwai kuna ba mu lokaci mu gaida yan uwa da abokan arziki. Na hawarin da ina gaida shugaba Uban Tahiya Hassan Barka. Ina gaida hadda mai kwamfuta duk inda yake. Ina gaida Ibrahim Haruna duk inda yake. Ina gaida na zifi ibrahim duk inda yake ina gaida iliya mai shayi da kantiri inda shike ina gaida aliyu dawai ina gaida tanko kane na fayi ba ina gaida maliki kane na ina gaida alhaji hamza abiyaso iliya hamid musa malam tanko duk ina gaishe ku ba da ban haka nan sai in koma can inda muhammad dan bari bari ina gaishe shi allah ya bar allah taimaka allah ka baraka su mai albarka kuma duk wanda a cikin daki mai tarin albarka in kowa barka da haka allah ba jama'ar su Allah taimaka Allah ka baraka su mai albarka amen kuna tare da Isa Abubakar tsoho mai albarka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio Tehran jamhuriyar musulunci sunana Muhammadu Dambale Bari shugaba na fada mazajin daga anya ya mai Nijar a cikin ƙarshen gashi-gashi isar fata alheri zuwa ga madugu ubanta ya kasa wani wata wani an bata zo bata ga darta akwai ada mai kwamfuta akwai gwani lawan akwai nazibi ibrahim akwai tsoho mai albarka mai dubin albarka akwai ilis akwai isiya duk a Agnes akwai fada ba bambanci akwai abokina kanina aljirabe mai aski domin gaisuwa da fata alheri zuwa gare su akwai akwai taksima mun gaisuwa da fata alheri zuwa gare sunana muhammadu dan bare bare shugaban na fada mazajen daga nyamai niger assalamu alaikum radio voh tehran sashen hausa na muryoyin ku masu saurare kuna tare da mai muku magana alkasum ne daga nan agadez jamhuriyar nijar a yau na shigo karshen mako ina son mika sakonni na na gaishe gaishe bisa ga yan uwa da abin na da farko da ina gaida mai gabatar da wannan shiri hassan barka da shi da ma'aikatan radio iran da fatan suna cikin ƙoshin lafiya ina gaida alkasun baba a nan agares ina gaida lawa abbali a nan agares ina gaida iles prezi agares ina gaida bazema a nan agares ina gaida prezi gubaidu zakin wacha a nan agares ina gaida shiti tayar a nan agares ina gaida tsoho mai burori da shahi kirkin daura akwai na agwa mai faci akwai littoro akwai abokina abdurrahman eh, akwai usaini star kaso kwalliya akwai miji jirgi a nan shi da magaram ba zan manta da eh, abokina na kaina eh, malam ibrahim a nan agadas ba zan manta da eh, malam eh, ahmadu shi ma a nan agadas radio iran mai muku magana alkasum ne daga nan agadas ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah murya jamhuriyar musulunci ta iran mai muku magana muhammadu lawali luwaye matsin kai jihar da magaran jamhuriyar Nijar. gaisuwa ta musamman ga al'umma gabaki daya ina gaida kowa da kowa ban ware ba al'ummar kasashen Nijar da najeriya kamar chadi gabaki ɗaya afirka ina gaida kowa da kowa allah ubangiji ya tabbatar mana da alkhairi masha allah mai muku magana muhammadu lawal waye matsin kai jihar da magaram jamhuriyar nijar na gode biyu assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci ta iran suna na gani ali gamadan so ku bani dama na tura sakon gashe gashe na zuwa yan waga abokan arziki a kamar irin su ya walata sani takai na gaida musa usman bularafa a kwamaran muhammad dini tamsuwa na gaida abdurrashid abubakar nijar na gaida wato abokina alimadu adamu baga na gaida amaryata wato alhaji ta alhaji adam katsina ina gaida kanwata ta a hafsat a adam a ina gaida abdullahi laki funtuwa ina gaida muhammad dan bari bari ina gaida tsoho mai albarka na gaida sunusu madate da magaram na gaida isufu madate da magaram ina gaida musa hadirin asba da magaram babayi lefi rufe da ya gambo taso unguwar tudu da magaram na gaida wato yakuba mai aski badaraka na gaida wato musa malam indo kazawi na gaida lawal na banki mai fili taraba isa isa kwafsi na gaida isa jikan mai saje kadora da gaga dan fulanin warji ibrahim dan fulanin yayari ban manta da kai ba abdulmumin muhammad na gaida kai wato ahmad ladan girkau ina gaida dukkanin mai sauraron ku gwani lawan ali game da kura kano fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci iran suna Comrade Ibrahim Shilara Dafta karamar hukumar Kirika sama jihar Jigawa tarayyar Najeriya a halin yanzu ina birnin Fatakwal. To da farko ina gaida da Ali Yahaya Jafar Unguru, akwai Comrade Ilyas Yakubu Digawa, akwai Usman Dolan Digawa, akwai kuma Umar Baban Yaya Sabon Gida. To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka su Ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. To yanzu ga Dr. Abdulkadir Mubarak ɗauke da shirinsa na shiryar Alƙur'ani.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 suka ji tsoronsa da ayyukansu wani yamassu mummunan abu ba zai shafe su ba kuma su ba za su yi bakin ciki ba. Allah mahalicin komai kuma shi ne mai kula da kowane abu. Mabuɗan sammai da ƙasai na sani. suka kafirce da ayoyin Allah waɗannan su ne taɓaɓɓu. Aya ta 61 Ubangiji su manauta Allah sai kuma ya bujo da ɗaya ɓangaren. Waɗannan wanda suka ƙirƙiro masa ƙarya kenan ga inda zai sa su a nama. Ɗaya ɓangaren su kuma sai Allah ta'ala yake cewa wa yunajjul ladhina ittaqau waɗannan su kuma da suka ji tsoron Allah suka bi ubangiji sau da kafa suka bi abin da Allah ya umarta to ubangiji yake cewa zai tseratar da su su ba su shiga wuta ba kenan amma wannan wa Allah ta'ala ke cewa wannan bi falahihim wani irin rabo ne da Allah ta'ala zai ba su wanda yake sakamako ne na biyayya da suke masa subhanahu wa ta'ala saboda haka babu wani mummunan abu da zai shafe su irin abin da zai shafi waɗancan na azaba to su waɗannan masu takawa ɗin Allah ta'ala yake cewa la ya masuhum su ba zai shafe su ba ba abin da zai shafe wallahum ya hazanun haka kuma ba za su yi bakin ciki ba a cikin al'amura din duniya da kuma al'amura ɗin kiyama lokacin da ta zo wannan bushara ce ga masu takwa waɗanda suke bin Allah sau da kafa su jajirce su yi haƙuri su ci gaba har su je su haɗu da Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin wannan hali. to bayan wannan sai ubangiji subhanahu ta'ala yake nuna mana shi wane ne shi menene yake yi ne sai Allah yake cewa Allahu khaliqu kulli shay'in ubangiji fa shine ya halicci komai saboda haka tunda shine ya halicci komai saboda haka kuma shi ne wanda yake mai lura da dukkan wani abu da ke tafiya a cikin doron ƙasa baki daya saboda haka ba wai kurin ya yi halitta din sai ya koma gefe mene kamar inda waɗansu suke rayawa a'a shine kuma ala kulli shay'in wakil lura da komai din ma bayan yayi halitta din duk abin da ka sani a duniya nan shi ya halice ta sai kuma ya kasance yana lura da waɗannan abubuwan da ya halitta saboda haka tafi da su da tadbirin su da ba da umarni da hani da komai na Allah subhanahu wa ta'ala ne kuma ubangiji wa ta'ala mai lura da komai ne saboda a hannunsa ne subhanahu wa ta'ala maqalidu samawati wal ard yake maqalidu samawati wal ard yayi mafatihu samawati wal ard dukkan wasu abubuwa dukkan wasu taskoki na arziki da ke sammai ko kuma take ƙasa to mabudin wannan taskokin yana hannunsa subhanahu wa ta'ala to wanda yake da irin wannan menene kake bukata kuma kai waye kuma me ya kamata kai in banda ka koma zuwa gare shi bi ka koma ka yi biyayya gare shi subhanahu wa ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna mana al'amuran kuma da su kafirai suke nuna suke yi sai yake cewa wallazina kafaru bi ayatillah su kuma waɗanda suka kafirce da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ula'ika humul khasirun taɓaɓɓu in kana nema to su ne taɓaɓɓu gaba ɗayan taɓewa tana tattare da irin waɗannan waɗanda suka kafirci da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala saboda menene sai Allah ta'ala yake nuna mana dalilin ba komai bane saboda su sun bar dukkan wasu abubuwa na haƙiƙa. al'amura na haƙiƙa suka bari wanda suke duk kan al'amura na hakika su ne alkhairai to duk wani alkhairai da albarkoki sun bar su sun ƙi yin amfani da su sun ƙi ta irin zuwa gare su sai suka fuskanci zuwa waɗansu ababai waɗanda su kansu ajizai ne bayan da za su ba su da katabus ba za su iya kansu komai ba wannan fa babu taɓewa da tafi wannan dan Allah ta'ala yana zancen mutane waɗanda suke taɓaɓɓu to ba fa taɓewa illa ka bar al'amari na alheri na haƙiƙa albarka ta hakika waje za ka samu wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai ka bar wannan ka karkata zuwa ga wani wanda ko dai wannan abun ko wannan mutumin ko kuma aljani ne shi ko waye ma shi duk wani abu da ka rike ko wani makarunka ne ko kuma wani karfinka ne ko wata dukiyanka ne ko wani jahi da kake da shi ko ma mai ka mallaka ko mulki ne duk sai ka ce ai waɗannan abubuwan sun ishe ka za su kare ka sai ka koma wa'annan kuma abubuwa ne waɗanda ya ji ajizai a wajen Allah subhanahu wata'ala ba abin da za su yi maka abin da ba zai iya yi wa kansa wani abu ba waye kuma zai iya kasancewa za su kare shi saboda haka koma zuwa ga Allah tawajjuhi zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala shine hakika shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa a wannan lokaci su waɗannan waɗanda suka kasance sun kafirce wa ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala to tabbas su ne taɓaɓɓu ranar kiyama su ne taɓaɓɓu in kana neman taɓaɓɓe na hakika to irin su ne waɗanda sun wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya sannan sun kasance sun kafirce da ayoyinsa subhanahu wa ta'ala wani zai iya bayani ko kuma tambayan cewa ai wannan bayani na waɗanda suka kafirce da ayoyin Allah ana magana ne akan kafiran makka kamar yadda za ga waɗansu da dama masu tafsiri sukan yi magana innal ladina kafaru sai ka ji suna cewa an kaji ana cewa zancen kafiran makka kenan to irin wannan maganganu maganganu ne na mutumin da bai san cewa ayoyin alkur'ani ba ainihin wani abu ne wanda yake na lokutan da suka gabata kadai ba ta shafi waɗannan kafiran na lokacin da ayoyin suka sauka amma har kafiran wannan zamanin har kuma ranar kiyama alkur'ani ya jiri tafiya yake alkur'ani rayayye ne shi babu wani lokacin da aka ce wai abubuwan da Allah ta'ala yake bayani wasu lokuta ne da suka gabata a nan kafirci kuma nau'i nau'i ne shi ma kansa kafirci din akwai kafirci wanda mutum yake juhud yake musanta ma shari'a din yake musanta samuwan Allah ta'ala kafirci na asali waɗanda mutane suke kasancewa kafirai na haƙiƙa sun kasance sun bijire wa Allah ta'ala sun mace babu shi mulhidai amma kuma ana samun kafirci me asalin kufur ne kufur shine sitru ka, rufe wani abu gashi ka gashi haƙiƙa ta bayyana amma sai ka rufe ka nuna ba haka ba to akwai waɗanda gashi musulmai ne fa suna sallah wasu ma wasu kuma ba ma sa sallah amma sun ɗauki wasu irin hanyoyi suna yin wasu abubuwa waɗannan abubuwan a aikace ya nuna cewa kamar mutum bai yadda ne ba bai yi imani ba ne yanzu misali a ce ranar kiyama akwai wuta ranar kiyama akwai aljanna akwai sakamako gashi nan duk waɗannan maganganu amma cika ga wani aikin da wasu suke yi a aikace za ka tabbatarwa da kanka cewa wannan wanda yake wannan aikin aiki ne na wanda bai ma yi imani akwai ranar kiyama din ba aiki ne na mutumin da ko da ya yi imani da akwai ranar kiyama to bai yi imani akwai aljanna ba balle kuma yi imani akwai wuta ba to saboda haka al'amarin ba na baki bane ba kuma ka je kai ta sallah bane amma ka zo ayyukanka a gana sun saba da wannan ya kasance mai sallah da inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar haka Allah ta'ala ya nuna mana sallah tana hana dukkan wani aiki na alfasha da munkari to saboda haka duk mutumin da ga yana yin wasu ayyuka amma kuma ayyukan nasa bai yi daidai da wanda za a iya cewa ya tsaye da sallah ba duk abin da Allah ya umarta a cikin alkur'ani sai ga shi yana sabanin wannan duk abin da Allah ya hana a cikin alkur'ani sai ga shi na aikata wannan amma kuma yana zuwa masallaci kuma yana kiran kansa musulmi to kaga abun fa na aiki ne fa ba wai na ni musulmi bane ana muslim shikenan ba a'a a aikace menene shine abin da Allah yake bukata dangane da bayinsa to alayi hal waɗannan ayoyi ayoyi ne waɗanda ya kamata gaba ɗaya mu yi tuntuntuni a ciki mu kasance mun sanya su a cikin wasu ayyuka waɗanda za su kasance sun tseratar da mu daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala ranar kiyama muna fata Allah ya tabbatar da mu ya kuma nuna mana gaskiya ya ba mu daman aikata waɗannan ayoyi a aikace da suke cin wannan littafi nasa mai tsarki. الرحمن yanzu kuma ga shirin na afirka a yau afirka a yau Masu saurare saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu. Inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun mahangar tsohon shugaban ƙasar tunusia ce Muhammad Munsif Marzo kan siyasar da shugaban ƙasar mai ci yanzu Kais Sa'id ke gudanarwa da sunan kawo gyara a ƙasar. da ni ni sunusunti zan jagoranci daga shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. tsohon shugaban kasar tunisia muhammad munsif marzo ya yi furuci da cewa rashin zurfin lissafin jam'iyyar annahada ta kasar ce ya sanya ta goyi bayan kai sa'id har ya kai ga ɗare kan karagar shugabancin kasar tunisia yana mai jaddada yin kira ga majalisar dokokin kasar da shugaban kasar ya rusa ba a kan ka'ida ba kan gudanar da zama domin tsige shugaban kasar bisa dalilin hawan kawarar da ya yi wa kundin tsarin mulkin kasar domin aiwatar da bakar siyasar mulkin kama karya inda ƙuri'u 145 kacal ake bukata wajen tsige shi kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya shimfiɗa marzuki ya kara da cewa kasar tunisia karkashin shugabancin kai sa'id ta fara fuskantar hatsarin rushewa kuma ta zame ƙasa maras cin gashin kanta domin a halin yanzu kasar ta zame ƙasa mai biyayya ga abin da ya kira gungun tushen sharri a tsakanin kasashen larabawa yana mai gargadi kan yiwuwar kai sa'id na shiga cikin sahun kasashen da suka kulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila a zantawarsa da jaridar kudusul arabi muhammad munsif marzok ya jaddada cewa tun bayan juyin juya halin yancin kasar tunisia a shekara ta 2011 ake gudanar da makirce-makircen ganin an kawar da nasarorin juyin juya halin kasar musamman rushe tsare-tsarenta wato rusa majalisar dokokin kasar da cibiyoyi masu zaman kansu musamman majalisar kolin shari'a da kawo ƙarshen kundin tsarin mulkin kasar ta hanyar fakewa da jin ra'ayin jama'a ta hanyar na'urar kwamfuta wanda tuni an riga an tsara sakamakon da ake son cimmawa tsohon shugaban kasar ya kara da cewa a halin yanzu haka kasar tunisia tana fama da matsalar tattalin arziki mai tsanani da nan kusa kaɗan za ta kai ga cewar gwamnatin kasar warwas yana mai tambayar cewa yaushe kasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa suka mallaki dukiyar da za su dinga fitar da kuɗaɗe tamkar masu shayar da yashi ba tare da samar da komai na tsirrai ba yana mai nuni kan goyon bayan da shugaba kai sa'id ke samu daga waɗannan ƙasashen Mansub Marzob ya yi nuni da cewa tuni kasashen yammacin turai suka fahimci cewa shugaba kai Sa'id ba mai gyara ba ne kuma shi kansa ba gyararre ba ne sannan kudaden da zai samu ba za su gamsar da shi ba wajen shawo kan fushin al'ummar Tunusiya na tsawon lokaci sakamakon haka babu makawa kasar tunisia za ta fuskanci matsalar tattalin arziki tare da kokarinsa na ɗora alhakin haka kan mabarnata amma al'umma za ta ci gaba da cewa ta jima tana jin gafara sa amma ba ta ga ƙaho ba tabbas a halin yanzu madafun ikon kasar duk ya mai da su hannunsa to menene dalilin da ya sanya bai iya kawo ƙarshen mabarnata dukiyar kasar ba musamman cin hanci da rashawa har ila yau tsohon shugaban kasar ta tunusiya muhammad munsif marzuk ya kara da cewa duk abin da tsai sa'id zai aikata zai ci gaba da dawama ne cikin tsaka mai wuya saboda ba a kawo gyara ta hanyar barna kuma goyon bayan da ake nuna masa a wajen kasar ba mai ɗorewa ba ne saboda da zarar ya faɗi ƙasa ba nauyi masu yaudararsa za su juya masa baya domin neman madadinsa da zai cike gurbin abin da ya kasa cikewa dangane da zargin da shugaban kasar tunisia kai sa'id ya yi masa cewa matakin da ya dauka na sukar siyasarsa babban cin amanar ƙasa ce musamman kiran da ya yi kan jaddada manufar juyin juya halin 'yancin tunisia muhammad munsif marzuk ya mayar da martani da cewa babban cin amanar ƙasa shine karya alƙawura da jinginar da yin aiki da kundin tsarin mulkin ƙasa da kuma janyo rarrabuwan kawunan al'ummar tunusiya gami da yin watsi da 'yancin ƙasar ta tunusiya domin kare manufofin ƙasashen waje musamman ƙasashen masar da saudiya da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa kamar yadda munsin marzuki ya dora alhakin duk abin da ke faruwa kan dukkanin 'yan siyasar tunusiya musamman jam'iyyar annahada saboda rashin ɗaukar matakan da suka dace wajen kawo ƙarshen wannan masifa da ta tunkaro tunusiya kuma a halin yanzu take barna yana mai fayyace cewa hakika rashin zurfin lissafin jam'iyyar annahada ce ya kai ga wurga tunusiya cikin mummunan halin da ta shiga don haka munsif marzuki ya bayyana fatansa na ganin jam'iyyar annahada da sauran jam'iyyun siyasar tunusiya game da ƙungiyoyin ƙasar sun ɗauki matakin canza matsayinsu domin ganin sun jagoranci wani gagarumin yunkurin 'yan ƙasa da zai tunkari wannan mulkin kama karya tare da nisantar duk wata yaudarar warware rikicin da ƙasar ta shiga ta hanyar tattaunawa marzuk yana mai nuna zurfin koma baya da taɓarɓarewar al'amura a ƙasar ta tunusi da cewa tunusiya ta kasance cikin sahun ƙasashe masu tafiya kan tsarin dimokuraɗiyya sannan ta fice daga ciki sannan ta kasance ƙasa mai cin gashin kanta sannan kuma ta koma 'yar korar wasu ƙasashe mai barace-barace wannan matsayi ne 'yan mulkin kama karya suke son ganin tunusiya ta tsaya a kansa sannan munsif barzuki ya yi dirar mikiya kan shugaba kai sa'id yana mai zarginsa da cewa akwai yiwuwar ya wurga kasar tunusiya cikin sahun kasashen da za su kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila saboda burge iyayen gijinsa yana mai fayyace cewa mutumin da ya ki tarbar tawagar kungiyar gwagwarmayar falastinawa ta hamas kuma ya ɗauki matakin koran jami'in diflomasiyyar tunusiya da ke wakiltar kasarsa a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya saboda ya tsaya tsayin daka kan kare kare manufofin al'ummar Falasɗinu da ake zalunta. To menene kuma ya rage masa banda ɗaukan matakin kulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar Isra'ila domin faranta farantawa iyayen gijin sarai. tun a ranar 25 ga watan yulin shekarar da ta gabata ta 2021 ce kasar tunisia ta shiga cikin dambarwar siyasa sakamakon matakin da shugaban kasar kai sa'id ya dauka na dakatar da ayyukan majalisar dokokin kasar da cire kariya ga 'yan majalisun dokokin domin samun damar gurfanar da su a gaban kotu sannan ya tsige babban lauyan gwamnatin tunisia mai shigar da kara ya naɗa kansa a wannan matsayi tare da dakatar da kotun kula da kundin tsarin mulkin kasar sannan ya rusa majalisar kolin shari'ar kasa baya ga matakin da ya ɗauka na rusa majalisar ministocin kasar tare da tsige firaministan tunisia isham almashishi lamarin da ya sanya shugaban kasar ya dinga fuskantar mai da martani a ciki da wajen kasar amma yi kunnen uwan shegu musamman samun goyon baya daga wasu 'yan kasar da suke ganin yana kokarin kawo gyara ne a harkokin tafiyar da kasar a farko-farkon bullar dambarwar siyasar tunisia tsohon shugaban kasar muhammad Musa marzouk ya bayyana cewa shugaban kasar tunisia mai ci kai sa'id ya wurga kasar tunisia cikin rikicin siyasa da ya hana ta numfasawa kuma bayi da masaniyar yadda zai tsamo ta A zantawar azantawarsa da tashar talabijin ta aljazira a wancan lokaci tsohon shugaban kasar tunisia musib almarzouk ya bayyana cewa yana daga cikin mutane masu yawa da suke da kyakkyawar fata ga shugaban kasar kai sa'id a lokacin da ya karbi ragamar shugabancin kasar kuma mafi yawan al'ummar tunisia sun masa kyakkyawan zato kan cewa kai sa'id zai samu nasara a fagen yaƙi da ɓarnata dukiyar ƙasa, saboda matsala ce da ta mame kasar amma bayan ganin babu abin da zai iya a fagen magani magance matsalar sai ya kara wurga kasar cikin wani mummunan kangin mulkin kama karya ta hanyar zama wuka da nama da zai juya akalar kasar da ra'ayinsa da na iyayen gijinsa da suke juya akalarsa malamin ilimin dokokin kasar tunisia jauhar bin mubarak ya bayyana cewa tun a ranar 25 ga watan yulin shekara ta 2021 kasar tunisia ta shiga cikin rikicin siyasa sakamakon matakin da shugaban kasar kai sa'id ya dauka na rusa ayyukan wasu cibiyoyin gwamnatin kasar domin yin aiki da umarni na musamman daga gare shi musamman dakatar da ayyukan majalisar dokokin kasar da cire rigar kariya ga 'yan majalisun da rusa kwamitin kula da kundin tsarin mulkin kasa da gabatar da doka ta musamman daga shugaban kasa da jagorantar ofishin babban lauya mai shigar da kara na gwamnati gami da rusa majalisar ministocin kasar inda daga baya ya nada wata sabuwar shugabar majalisar ministoci ba tare da yawon majalisar wakilan kasar ba mafi yawan bangarorin siyasar tunusiya sun nuna rashin amincewarsu da matakin da shugaban tunusiya kai sa'id ya dauka da dakatar da ayyukan wasu cibiyoyin kasar tare da mai gurbin su da umarninsa na musamman suna masu bayyana hakan a matsayin juyin mulki ga kundin tsarin mulkin kasar yayin da wasu bangarorin siyasar kasar suke goya masa baya tare da bayyana matakin nasa da kokarin gudanar da gyara a juyin juya halin kasar da aka yi a shekara ta 2011 wanda ya yi awon gaba da shugaban kasar marigayi zainul abidin bin ali dan kama karya tabbas shugaban kasar tunisia kais sa'id yana ci gaba da fuskantar matsin lamba daga ciki da wajen kasar inda bangarori daban-daban na duniya suka yi kira gare shi kan komawa kan tubalin tsarin siyasa kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya shimfiɗa sannan aka samu wani lauya ɗan kasar ta tunisia ya shigar da karar gwamnatin tunisia ta kais sa'id gaban kotun afirka mai kare haƙƙoƙin ɗan adam da jama'a inda kotun ta bibiyi matakan da shugaban kasar kai sa'id ya dauka na rushe-rushen hukumomi da cibiyoyin kasar tare da zartar da hukuncin cewa duk matakan da ya dauka ba su kan ka'ida da doka don haka ta soke umarnin shugaban kasar na musamman tare da bayyana cewa umarnin yana dauke da manufar mallake madafun ikon tunusiya domin shugaban kasa ya samu damar gudanar da dukkanin harkokin kasar shi kadai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 dauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. masu sauraro muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma cin da rana idan mai duka ya kai mu. mu wani lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu.